Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yame na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 Zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari auna. kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu a yau 21 ga watan agusta na shekarar 2020 za mu mayar da hankalinmu ne wajen ci gaban tushen bakar fata ci gaban tushen kabilar buzaye makonni biyu da suka gabata ne bakonmu Malam Zahariya Shu'aibu kabu ya sake amsa gayyatar mu kuma ya fara kawo mana labarin tushar kabilar Buzaye. Kwarai kuwa, kuma yau za mu ji ci gaban wannan tattauna tsakaninsa da wakilar sashen Hausa a Kano. Sannan yau muna tafe da kwalam da makulashe sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da bata lokaci ba bari mu je ga hira wakilar sashen Hausa a Kano da marubucin littafin da ya sake amsa gayyatar mu a wannan zaure wato Malam Zahariyu Abdulrahman Shu'aibu Kabo. Kamar yadda muka faɗa da a baya cewa yadda kabila take canzawa mm. nisanta da asalinta mm. cakuɗuwarta da wasu mm. Eh, eh, environment kaman gun da suka zauna eh su ne za su bawa abin da ba su da shi a can suna hmm. to shi ne yake karya musu yare har sai ka ji abin su ya bata um, na asali ya karkata to wannan kusan shi ne a takaice Uh, baya ga nan kuma uh, su kabilu na ita wannan kabila ta buzaye suna da ɗabi'u Um, um, ko al'adu mm. nasu na gargajiya mm. um, yawanci suna da karancin ilimi na addinin musulunci su buzaye e, ba haka <laughs> nake faɗa ba ba wai an ce ba su da malamai ba eh. to amma shi kuma abin da ya haifa musu da haka musuluncin su baya zama misali kamar irin ka ce zaka misalta shi da irin kamar na bahaushe mm. haka a'a su suna da irin kamar fuskar da suke kallon addini a cikinsa amma lalle ko mm, mm, majoritin su musulmai ne eh, ko da musulunci ya zo sun karbe shi amma dai me yau eh, magana ta ta farko sun karfafa al'ada hmm. sama da al'ada suka bi su buzayen Um, al'adunsu yawanci sun fi yin al'ada ne da ya shafi kamar dai abin da jarumta eh, su yawanci ko wasannin su ne za ga yana kama ne da jarumta hmm. ko rawarsu sai ma za ga suna yin ta tap tap tap suke yawwa suna tsalle ita kanta shi ma jarumtakar suke nunawa yawwa to kuma suna da wasanni da suke yi da raƙumi mm. shi ma ka shi kan shi ma nau'i ne ai na jarumtaka ba kowa bane zai yi wannan wani ma tsoron raƙumin yake ji yawwa to shine wannan to sannan kuma suna fifita lalle al'adar su sosai akan kamar wasu abubuwa da suke zube hmm. na kamar musulunci misali ba kuma wai ina taba su ba su iya addini bane sun iya hmm. sosai sosai abinda nake so in ce shine in ka dauke su yanzu kamar da bahaushe hmm. za ga yadda bahaushe yake nisa da mu'amala da mace amma su za ga suna cakuɗa mu'amalar su da mata yawwa irin wayewar su eh. kenan haka buzaye da bororoji duk ne da bambanci haka Um, su ma kuma din bambancin hijira ce eh bambancin hijira din ne eh, su a dan taba mana bororoji tunda kaga mu a nan yankunan namu zaka ga da buzayen da bororojin duk ana yi eh, kallon abu ɗaya. Eh, kamar a yanzu ne misali ka ce hausa fulani yanzu misali zaka iya rabewa rabewar za ta yi ma wahala sai ka koma cikin tarihi eh, ka rabe tsakanin hausa da bafulatani rabewa idan haushe yawanci wanda zai um, gaurayi da bafulatani ba yawa za ka ga shi bakin kirin yau haka yake eh. to amma me abin da nake so in ce mm. um, su ma dan juma ne da dan jimai kamar bambancin kabila ne uh, i'm sorry to say ina so in ce ɗayan suke amma akwai ɗan bambanci. Menene ya bambanta? Abin da ya bambanta yanzu ba in baki misali da kabilar Fulani na ɗan santa sosai ne. Misali yanzu a Fulani muna da mundibawa, mhm. muna da sullubawa. Akwai sullubawa. Ko eh. muna da genawa, mhm. muna da dabinawa. ko mhm. yawwa da sauransu dai haka eh, ga su ratata da yawa yolawa ko dabawa da sauransu to wannan bambancin dialogue din shi ne ya dan harshe mm. shi ne ya bambanta su al'adu bai bambanta ba al'adu dole zai bambanta su yawanci buzaye sun fi mu'amala da harkan magunguna su buzaye eh suna da karancin dukiya ta kamar harkar raƙuma din harkar kiwaye um, I'm sorry to say su baroroji nake so in eh, ce wannan kenan sun fi harkar magunguna su suke yi iso su da su yawwa haka yake wannan kuma ai kusan al'adar mahabba fula'aye larabawan ne in ka koma musu eh. ai duk suna yin wannan wannan asalin tushen su ne yawwa wannan duk tushen su ne mm. wannan tushe ne saboda haka yasa ni ce kawai dan juma ne da dan jimmai illa iyaka dan bambancin kaɗan ne misali Eh, to wannan shine a takaice kamar yanzu a kabilun fulani da na faɗa ai mun dibawa da sillabawa su a ɗaya suke su ne ma wayanda dai suka zo suka jihadin nan na dan fodiyo yawanci mun dibawa ne da sullubawa suka haɗe shi yasa su bakka iya rabe su ko a cikin fulanin baka iya rabewa sosai tsakanin sullubawa da mun dibawa to zan koma tunda dai har yanzu a kan buzaye nake magana gaskiya har muka dan um, sa bororoji mm. su tsagen nasu shi ma kamar yadda aka ba mu labarin asalin eh, yawwa haka yake eh, haka su ma nasu ya samu asali ko kuwa gaskiya ne haka ya samu asali amma su sun same shi ne a afirka tunda su ai ba bakaken afirka ba ne eh. su haka wa yanzu ai zaka samu ba za ka suna da alaka da laraba suna da hasken fata yawwa suna da tsayi irin ya bambanta da na irin bakaken afirka ba yan afirka ba ne ba shigowa suka yi suka zama mm. kamar jiyan da aka ce arabul musa'ari ba mm. dalilin cakuduwa ne suka zama haka to su ma dalilin zaman su afirka ne suka juye suka zama haka amma asalin su larabawa ne eh, baya ga nan abin da nake so in kai mm, eh, dangane da su shine eh, shi dai bangaren addini mm. dan kada ba taba su ne addini suna da addinin musulunci sosai sun samu sun buzaye sun samu karfafuwar karba addinin musulunci Eh, lokacin kusan karni na sha shida mm. ta hanyar wani eh, babban skola mm. ma'ana babban wani masani babba ana ce mai sharif almagili eh sharif almagili ba babban malami ne mm. eh, to ya karfafa musu addinin musulunci sosai ya jaddada addinin musulunci a yankin da da karshe har kasar hausa ya shigo shi sharif almagili Eh, ba maganan hausan muke ba dan amma dai a hausan ma dai ya zo ya zauna a katsina ya dawo ya zauna a kano a kano kuma ya mutu a eh, kano ya mutu shine ma sarautar gidan sharifai hmm. da ake da su ta nan kano hmm. tsatsansa ne eh, kuma shine ma a masarautar kano ya buga rol mai girma ya zo lokacin muhammadu rumfa hmm. yana sarauta har ya rubuta wani littafi masalatu umara wa hausa saboda lokacin suna so su addinin musulunci amma suna da karancin ilimin addinin su a Kano din a wannan lokacin sai shi eh, amma musulmai ne a lokacin mm. to shi muhammadu rumfadin sai ya nema shi to tun da gashi babban malami da allah ya yi musu wani rubutu na ka'idoji na mm. addinin musulunci da za su jagorance su su gudanar da rayuwar mulkin su a mm. tsarin musulunci to shi ne ya rubuta musu wannan masalatu umara o hausa Eh, kuma ita ce kusan mata fifita eh, eh, masarautar kano da sauran masarautu da za a ga tsarinsu yana da tsari kusa da addini sosan gaske abin da nake so in fada dangane da su buzaye din mm. akan bangaren addinin musulunci addinin musulunci sai a samu karfafuwa sosai musamman a karni na sha shida illa iyaka dan bambancin shine wai saboda yawanci da yaren hausa muke yin maganar eh. to kuma bahaushe ya san shi irin yadda ya rungumi nashi musuluncin da dan bambancin gito na wasu kabilan wasu kabilun suna iya mu'amala irin maza da mata sosai irin da social mu'amala ta kaman globalization to bahaushe kuma kaman ya dan yi nisa da karban globalization kankan eh, sosai to wannan kawai dama ne kusan sakon da nake son warwarewa dangane da su nasu abin eh, su buzaye kenan yanzu mu gama da buzaye kenan eh ba mu gama da su ba ehm, illa iyaka ma iya cewa ko yanayin lokaci mu takaita a haka in an so sai mu dora a kansu zuwa gaba in kuma an so mu tsallaka zuwa ga wata kabilar to wace kabila banda kabilar eh, buzaye to idan so ake mu yi shi kaman kaman kabila bai kabila mm. ko kuma irin kamar yanki yanzu kamar yanzu mu sai yankin kaman Kano ta arewa ai eh, ya take da suna Afirka ta arewa din mm. eh, ko Eh, da muka dauka mm. to ma iya daukan kamar su bambar din su bambar su ma eh, eh, su a wace kasa suke a yanzu eh a yanzu su ma akwai su a tunisia tunisia eh kware kuwa da su algeria su ma bakake eh kuma larabawa ma su suka zo suka samu a wajen To bakaken suka samu larabawa. A um, larabawan suka samu bakaken dai a wajen. To su kuma ya suke ya sunan kabilar? Bambar ba. Bambar. Eh ko a ce bambara duk ana faɗa. Ita kabilar kabilar bambara hmm. ita kuma ya aka yi aka same ta to kafin mu zo nan kamata ta yi mu faɗin me yi ya kawo su larabawa cikinsu to me kawo larabawa cikin kabilar yawa to abin da ya kawo larabawa cikin kabilar bambara shine ne um, su larabawa um, ce a ƙarni na farko na hijira hijiriya kenan Um, an dinga samun bambance-bambance na dauloli bayan sai na abubakar ya mulki umar usman aliyu to aka dinga samun faction a musulunci wanda har ya haifar da daula ta farko ita ce daula umawiya ba tarihin musulunci za ba kawai so muke mu tsallako mu zo eh, wato daula umawiya um, suka kafa eh, mulkin su to eh, ƙarshe bayan sun gama nasu daular Mm, kaman a ce masu adawa da su masu so su karba mm. yawanci kamar 'yan abbasiya kenan mm. Ehm, duk da su yawanci yan umawiya ana karkata su yawanci yan famulin ma'aisar sallan na uwa ne to su kuma yan abbasiya kamar yan famulin ma'aisar sallar na uba ne to suna kokarin su dawo da mulki hannunsu saboda yawanci wa'anda suka yi mulkin ƙureshawa din nan kamar su ne kenan yawanci na su halifanci kai nake son ce na kulafawar rashidin yawanci su ne to an dinga samun faction saboda yanayin rayuwa irin ta dan adam a harkar mulki an dinga cizgunawa masu nema su masu mulkin suna cizgunawa to yanayin wannan cizgunawar yasa da suka samu damar karba sai su ma suka dawo suka fara yaka mm. to wannan yakar tasu da suke yi shine aka samu wani gwamna a cikin gwamnoni na su daular umawiya din ma'ana shine sakar kuresh ake sai mai eh. shi wannan sakar quraish din ya gudo daga nan yankin eh, nasu har eh, yankin saudiya kenan har ya shigo ya yake da suna mm, har ya shigo egypt daga egypt din ya dan yada zango saboda lokacin gwamna eh, um, gwamnan kamar dai irin to yan abbasiyan ne amma dai bai gane shi ba a lullube ya shigo daga nan ya haura shine haurawa da ya je zauna a kaman tunusiya ba kama ba ya zauna a tunusiya yawa to zaman shi a tunusiya um, kuma dole yana da mabiyansa da suke bansa kuma larabawa ne um, to zaman da ya sai ta irin kamar yakin sunkuru mm. bai bayyanar da kanshi ba kaga yayi nisa da ake mulkin na asali to wannan tsawon lokacin har sai da daula abbasiya ta rushe rushewar da daula abbasiya ta yi daula Usmaniyya. shi ne to mai daula usmaniya shi kuma kawai sai ya tada tashi daular yana tada tashi daular ita ce daula usmaniya to ita ce a lokacin daula usmaniya ne larabawa suka yi taɓaɓɓagowa suna zuwa don kamar taimakon musulunci mm. musulunci yanzu ya kafa daula mai girma mm. A wani zuwan taimakon ne suka mammakale yawwa to shine suka mammakale yawanci a garuruwan tunisia algeria morocco wannan shine kusan a takaice kuma da suka zo da suka tada kabilar bambara hmm. yaya ta kare tsakaninsu a'a kaman zai ya zama ne kaman irin dominating ne sai suka yi kamar mulkin mallaka? yawwa ba to ai su su ne masu ilimin abin da nace kamar dominating yanzu hmm. misali kamar irin abin da ya faru ne a kasar hausa da hausawa ne suke da mulki a hmm. gidajen duk sarautan garuruwan da ake amma da fulani suka zo Eh, su na musulunci shi jihadi ana yin shi in ma masalaha da farko in bai yiwu ba a yaƙe ka da ƙarfi in an fi ƙarfinka a kwashe ma mulki da damammaki da tsarin rayuwa a garinku to wannan tsare-tsaren da ake yi ba shi ne ya haifar dukkanin masarautun kasar hausa za ka samu fulani ne yawa tsatsan fulani ne fulani tiryan mm. su ne kawai sai dai yan auratayya ka je ka auro ta bahaushe komai amma dai ziryan asalin ka ba fulatani ne kai yawa kamar yanzu eh, in nan kano ne gidan dabo ga shi ibrahim daba da yake mulki ba sun libe ne kafin shi ba mun dibi ne ya yi eh, sarki suleiman to kowanne gari kamar katsina misali eh, umar badallaze ne eh, asalinsa ba yarime ne kabilar yarimawa fulani mm, duk da dalilinsa su mayan sun samu kabila tasu akwai kabila dallazawa dan ni dangin uwata ma haka ne to yanzu dallazawa to wannan shine a takaice to a ba mu su kuma wani me. menene kamar wani irin al'adu gare su su kabila tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu kai ga filin kwalamar mu bari mu dan numfasa a shakata da wannan wakar Jita da ya rera wa Kano ta dabo. To jama'a kafin mu karkare shirin namu bari mu ziyarci filin kwalamar mu inda Binta Ibrahim a Kaduna ta jiyo mana bayani akan tuwon madara. Ta gayyato mana bakwar da za ta gabatar mana da kanta. Assalamu alaikum sunana na na Firdausu Rufai. to malama na narka dausi muna son kwalam da shi irin na hausawa yau me muke da shi ne a zauren namu ai kuwa yau muna da abubuwa da dama ga sunan kwalan da shi yadda mata ba sai sun fita waje ba za su dan dinga samun dan kwalam da shi ga sunan kala-kala. Ne. Eh. Wato ba sai ma sun fita waje ba komai za su iya. Komai za su iya sarrafawa a cikin ɗakin su ba sai sun fita waje ba. to yau muna da gabatar da tuwon madara tuwo fa amma ba tuwon ci ba ba tuwo na madara. Wato shi ma tuwo eh, madara shi ma hadda tuwonsa da miya? Hadda tuwonsa da miya amma ba da tuwonsa ba miya shi. Tuwo ne ba miya. Shi tuwon madara in an tashi yin tuwon madara ana ɗora shuga ne a kan wuta. A'a da farko da milimi uwar gida za ta tanada. Da farko yin ga za ta tanadi madara za ta tanadi su shuga. sai ta tanadi ruwan ta dan kadan sai wutar ta kawai shi kenan an kawo tuwo tuwo madara za a yi amma ba tuwo tuwo ne tuwo amma bai da miya tuwo na makwalashe na yan uwa mata a mm. cikin gida mm-hmm. shi tuwo muke bukata da irin zani wannan tuwo to ana bukatan shuga madara sai ruwa kaɗan ko ta komai ba anything duk wanda kake so zaka sa no babu shi zaka sa ko mai ko bota ko duk wanda mutum yake da shi in ya tashi tuwon madara za a sa shuga ne akan wuta ya wannan ya dawo sosai ya dawo ya narke amma eh. kai ya baki kai ya kuma brown wato daidai ya fara narke eh ya fara narkewa ya sake jikin shi mm. sai daman kin tashi kin dauko madaranki daman kin zuba shi a roba sai ki ɗauko ki ɗaga madaran ki sama sai ki samu muciya ake cewa ko menene sai ki dinga zubawa kina juyawa kamar da ake tukin tuwo eh kamar da yadda ake tukin tuwo ai an ce tuwo amma ba da miya ba mm. sai a dinga tukawa ana tukawa sosai a tuka yana tukuwa to in ya tashi ya dai zaki dan ɗanɗana a bakin ki ki ji ya haɗe da shuga ɗin da madara ɗin eh ba wani kuzina kuzina eh ba kuma wani kuzina kuzina kuma bai yi ɗaci ba dai kin san daman shuga ɗin bai ne ba in kika tashi to kika ga da dan wannan din shi tauri taurin shi ba da dan wannan sosai ba jirga ya yi ba eh. kuma ba a ruwa ba eh duka mm. daidai kawai in kin tashi sai ki samu leda ɗinki mai tsafta ko kuma buhu mai tsafta mai kyau sai ki sa ki shimfiɗa shi ki buɗe shi eh, eh sai an fara sawa sai a dan shafa man gyaɗa a ƙasa hmm. ana sa kawai sai a juye oh, za a shafa man gyaɗa a leda eh sai a juye hmm. ana juyawa sai a ɗauko muciya sai a yi flat da shi a baje shi eh, ya baje sosai eh ko ina mm. kamar an yi irin shanyar wake haka sai a baje shi aka baje in ya sha iska haka ya dan kama jikin shi ya dan rage zafi sai ka dauko wuka sai ka dan dinga yayyanka shi yanda kake so eh, in manya ne in kanana ne duk sentin sai ka wannan din shi to bari koma da ke baya yanzu misali idan mace tana son ta yi na rabin loka wato kwatantiya a eh. wajen ta jihar kenan eh. tana son ta yi na kwatantiya kamar suka nawa za ta samu sannan kuma bota ko man gida kamar yaya za a auna yanzu misali tana so ta yi na kwatantiya hmm. shi ma shuga din distancing shi ma eh shi ma eh ya kasance shi ma gwangwani hudu eh da madara ba duka da same thing sai in bota ne zaki sa bota guda daya eh, cikakken leda da sima na zaki sa guda daya in kuma man gyada ne zaki iya sa gwangwani daya ko daya hmm. da rabi ka eh zai shige sai ki zuba to a daidai wani lokaci ne zan sa shi wannan man gyadan ko bota man gyada hmm. bota ai sanda zaki wannan ɗin shi sanda in kika gama in kika gama tuwon madara akwai barin nuna miki akwai tuwon madara kala kala ne to me aji ba mai aji ai shi nake so in gaya miki oh. shi ne wannan mai aji wasu suna sa madara kafa in sun shuga din ya dawo in sun tashi sa bota din sun shuga ya dawo suna wasu suna sa bota a daidai wannan lokacin kafa a zuba madara mai aji kenan hmm. zaki sa bota wani in abu ne daidai ka san daidai mu mata mun san daidai to kenan dole madar ta kare saboda wata eh. ya kara ma suga ruwa eh shine ai sai a sa to shine zaka iya yi sai ka sa madara ka hada duka kamar yadda na faɗa a baya mm. shine wannan da na faɗa na biyu shine mai aji to kaman wanda saba sai da akan titi kuma shi misali ba dole bane sai an sa mota ke a shi wannan ba dole bane dama abin da nake so in gaya miki shi wannan ba dole bane saboda ba kowa yake da zai iya ba amma irin mata mu mata masu kwalama haka in a gida ne kana son ka yi zaka yi wannan tunda kai kadai zaka ci eh. amma an ce ko me me na saidawa ne maka shi ma ka gyara shi duk zaka iya yin haka duk da same thing ne duk yana daɗi to malama mun gode Mm. A kakkashe hulla a sha tuwo. sauraro abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aikina da ya tani gabatar da shirin wato Muhammad Hafiz Baballe da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa kuma ta daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC na nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya. lafiya.